الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور waɗanda suke yi wa matansu zihari shine kamar ɗayansu ya ce wa matarsa bayan ki a na kamar bayan mahaifiyata yake wannan magana da suke faɗa ƙarya ce matayensu ba iyayensu mata ba ne iyayensu mata su ne waɗanda suka haife su kuma haƙiƙa su a yayin da suke faɗin wannan magana to suna faɗin magana mai muni ce da ƙarya haƙiƙa Allah mai yawan afuwa ne kuma mai yawan gafara don haka ya shar'anta musu yadda za su yi kafara don su kubuta daga laifi.